الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ta'ala وبركاته barakatu kiyawan yan uwa da abokanai na intanet baki daya barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa a cikin wannan channel mai albarka ta Cyber Exploit Hausa Na'am so yan uwa insha Allahu a bidiyon mu na yau za mu ci gaba da tattaunawa game da wannan series din da muke gabatarwa na wato ainihin Microsoft Word ko kuma mu ce Word Processing inda wannan zai kasance episode na goma sha shida okay Na'am so a bidiyon mu na baya mun ga yadda wato ainihin ake amfani da layout tab a cikin table mun gama game da table so inda nake cewa a bidiyon mu na yau ko kuma ce na gaba za mu tattauna game da wato ainihin pictures za mu shiga group na gaba. maybe idan time ya ba mu dama za mu iya gama wannan pictures in mu shiga shapes don wayannan da suna da ɗan faɗi gaskiya ok so, amma zan yi kokari in ga na gama ko da a ce wannan tab din ne illustration tab uh, group din nan kuɗin gafarce ne ok na so ba tare ɓata lokaci ba a uh, pictures to kamar yadda kuka sani pictures yana nufin hoto to wannan yana baka dama ka saka hoto a cikin microsoft word document ɗinka ko kuma a cikin file ɗinka wanda kake ƙirƙira ko kuma ya kasance a kana haɗa document ne ko kuma an baka wani aiki wanda ya kunshi sa hoto a ciki to an baka kuma hoton da zaka saka ka rasa yadda zaka yi ka saka to abin da zai faru shine zaka je ka danna akan insert tab wanda shine step na farko step na biyu shine zaka zo a insert tab zaka je illustrations group wannan group din kenan bar na zo min saboda ku gani sannan muna da wato ainihin pictures okay so na kai tsaye zamu danna akan pictures ok to dialog box ya riga da ya fito yana tambayan ka insert picture bi ma'ana ka nemo location din da picture din na yake idan yana desktop ne zaka danna akan desktop idan yana document ne zaka je document yanzu misali a bari mu amfani da hoton let's go to pictures bari mu amfani da wannan sample.png din kamar yadda kuke gani so zan danna akan shi zaka iya double click zai bude ko kuma ka danna so ɗaya sai ka danna akan insert ok so yanzu ina jiran shi ne so kamar yadda kuke gani kai tsaye ya riga da ya samu wannan hoton a cikin eh, document dina ya riga da ya cika min peji ok so amma abin lura a nan shine daga lokacin da muka saka wannan hoton ga cewa wani sabon wato ainihin tab ya fito wanda ake kira da format bi ma'ana ka gyaggyara hotunanka ka maybe sa mai abubuwa daban-daban ok so wannan shi ake kira da picture so Uh, format ya kasance yana da abubuwa daban-daban wanda yake ba mu dama mu iya sarrafa wannan hoto din to na farko yana da groups na daban-daban wanda ake kira da adjust group picture style group arrange group da kuma size okay so adjust ka daidaita tsakanin shi ka gyaggyara wani abubuwa a ciki okay maybe hoton ya kasance yana da background ne okay so anan wannan hoton namu ba shi da background din shi i think is black maybe za ka iya removing ɗin background ɗin okay so let's try and do that so amma kafin nan ah, ka sani cewa duk abin da za mu yi a cikin wannan hoto din za ku iya yin shi manually okay so yanzu misali the first thing da ya kamata ka yi shine hoton ya yi girma muna so mu rage mai size to za ka iya zuwa ka zo karshen wannan wato ainihin kan hoton ko kuma tsakiya in kun sa ido za ku ga akwai wasu kamar dot dot dot kun ga daya da su biyu muka zo da mouse in ma ga cewa yana canza kala yana canza style za ka iya resizing ɗin shi ok to bari na zoom out kafin mu yi resizing ɗin ku gani bari mu zo ta nan ne tukun ok mun ga wannan kusa ido da irin wato ainihin mouse pointer ɗin da yake komawa wannan mai aro ɗin sai mu ja shi ok to kun ga yana rage girma maybe muna so mu ƙara mai faɗi za mu iya jan shi kun ga faɗin ya ƙaru ok so wannan shi ake kira da insert picture ko kuma a bari mu fara ta ƙasa an gafarce ni mouse ɗin da nake aiki da shi yana ban matsala ne ok ba mouse ina ba ne ok so alright so kamar da kuke gani gashi mun riga da mun resizing ɗin hoton nan so ko da a ce maybe hoton mutum ne kake so ka saka ko kuma wani abu inda insha Allah zan sa muku wani hoton pdf da za ku gani wanda na yi using Microsoft Word kada ku yi mamaki za ku iya yin kusan komai da Microsoft Word. Sa hoton kala in hoton mai kala ne ka yi printing din shi using color printer kuma ya printing. Ok So wannan shi ne a uh, insert picture. To ba tara ɓata lokaci ba za mu koma kan format mun riga da mun ɗan yin resizing. Akwai another way round for we to resize this uh, wato ainihin uh, picture. za mu iya amfani da wato ainihin kamar yadda kuke gani akwai a nan size ɗin nan za ka iya cropping ɗin shi za ka iya rage mai faɗi. okay not autom automated way ne okay so background so zamu danna akan remove background okay so zamu jira shi ya bayyana mana so kamar yadda kuke gani zai ce ka zaba inda kake so a cikin hoton so a uh, na zo min ku ga abubuwan da suke sa mana nan suka ce mark areas to keep kai marking din area din da kake so ka bari mark areas to remove wannan kuma yana baka dama kai marking din area da kake so ka goge delete mark ka goge wannan abin da ka makin cewa ok ba na son nan wajen ko kuma ina son nan wajen ya goge sauran sannan wannan discard all changes shine maybe bayan ka ciccire ka gabe ma ba za ka iya discarding wanda zai dawo ma normal sai kuma keep changes wanda duk wani canje canje da kai zai ban mashi ok so yanzu zamu ce mark areas to keep misali zamu yi marking din area in na danna kai za ku ga cewa cursor dina ya dawo wato ainihin ba cursor ba mouse pointer dina ya dawo pencil to in yi makin area da nake so a cikin hoton misali iya wannan abubuwan nake so misali bari mu ce daga nan zuwa nan na farko kenan na mu ce daga nan zuwa nan na biyu kenan na mu ce daga nan za mu cire shi a maybe misali nake muku it doesn't have to be this way za ka iya ka zana kawai kai tsaye wannan wajen ya kamata mu haɗa shi an gafarce ni bari ne control z control z control z ina tunanin anan ne aka samu ok so bari na ƙara mark areas to keep an gafarce ni system ina na yin slow sakamakon ina editing video ne kun ce ina exporting din video ne wanda a yake jan space sosai cpu ɗin tana ina jin ta sosai okay well ya ki haɗewa i don't know why um control z control z so so you get the idea so what if mun riga da mun yi a'a don't want it to be this way okay now so kamar yadda kuke gani maybe uh, iya abin da muke so mu bari kenan sai mu ce keep changes kun ga iya abin da ya bar mana abin da yake iya ganowa kenan okay so in ce control z so the best way shine uh, is not just for you to like mark areas in da kake so bar na ce discard all changes ga dawo yanda yake kamar yadda na muku bayani a baya okay so remove background bari mu ce mark areas to remove yanzu misali ariyoyin da ba masu misali ba ma uh, let's say ba ma wanda ya yi sama kudan gafarce ne you get the idea abin da yake yi background shine uh, maybe iya nan kake so ka cire to za mu zo wajen yadda ake cropping ɗin hoto maybe ba sai ka yi wannan uh, abun ba wanda yake ɗaukar lokaci wannan yana bukatan time sosai kwarai da gaske ok to ah, abin da zai faru shine zan ɗan yi skipping ɗin shi kawai ok so zan ce discard all changes na so za mu kuma format wanda yake gani so next abu da muke da shi shi ake kira da corrections wannan gyare-gyare kenan maybe za ka iya canza based on wato ainihin sharpen and soften ko kuma brightness and contrast brightness like um, asken shi kenan ko then contrast kuma yana da alaka da irin uh, wannan wani terminology ne da ake amfani da su a fannin kala okay to sharpen das ainihin sharp ɗin shi kenan sharp da wasu kama a ce um, uh, oh my god <laughs> so wanda ya sani ya mun shi a comment section okay so now uh, maybe you can choose anyone kowanne ka zaba first of all you have to select your picture format mu ce correction maybe bari mu zaba wannan yana canzawa kun gani ku dinga sa ido akan hoton za ga cewa yana canzawa based on criteria din da ka zaba maybe bari mu je a brightness bari mu ce wannan mai hasken ku sa ido akan kun gani ko da ma ban danna ba kun ga yana canzawa okay akwai mai duhu okay akwai mai haske can wow so how do you guys see it bari mu zaɓi wannan so ya kuka ga hoton yanda ya dawo wannan shi ake kira da correction so abu na gaba shine wato ainihin color to kana so ka kara wa hoton kala ne ko ka cire mai kala you can come to this wato ainihin uh, element mun gani yana za kowanne in ka je kan shi in kana so ka zaɓa ka danna kawai akai okay so let's see uh, ah, bari mu ga wani ya mu ɗauka ne maybe this one or oh, that one or oh. maybe this one I think wannan ma i think okay so kun ga the color ɗin ta koma one wannan shi ake kira da color a ƙarƙashin wato any um, eh, wato any adjust group to da na gaba shi muke da artistic effect wannan effect ɗin shi is just like just to format some things ne okay ba su da wani ah, amfani sosai ba na tunanin dai akwai aikin da za a iya baka ko kuma sai dai kawai za ka yi don ka koya ne okay so maybe a fannin a so how do you see this one kun ga amfanin shi kun ga yadda ya dawo yanzu okay so that is that wannan shi ake kira da artistic effect from art ko zane ko right so akwai effect daban-daban kowane kuka zaɓa ga yayi okay kun gani alright you get the idea so next abu da muke da shi ake kira da compress picture shi ne like matse shi kamar za ka rage abu nauyi ga wanda suke bibiyan mu game da over the wire mun ga yanda ake compressing file ko using tar da kuma wato ainihin zip ko kuma unzip domin kai uncompressing din shi okay ana akwai wani tool da ake kira xxd okay so yeah so um compress picture maybe za ka iya rage picture din nauyi anan I don't think it's even important because size in picture ɗinka doesn't matter baya ƙara wa Microsoft Word uh, document ɗinka nauyi sosai sai dai kawai uh, maybe nauyin da yake karawa is not that much okay so you can just go and click on okay kun ga ba wani changes da because picture din itself is not even uh, ba shi da nauyi sosai i think za mu iya duba nauyin duka duka in kilobyte ne ban san ko nawa bane dai okay so uh, that is that about compressed picture next muna da change picture to ka sa wannan hoton kuma ya kasance baka so ka sa baka so ka ba hoton kake so ba wani kake so na daban in ka yi selecting din shi za kuma za ka iya kawai ka zana delete a jikin keyword ɗinka ko kuma backspace wanda zai goge maka so zan yi control z ko delete ko backspace zai goge maka wannan hoton kai selecting akan shi so another way around is to change the picture maybe ba wannan hoton kake so ba sai ka danna akan change picture they say you need an internet connection to insert online pictures that is not what we want work offline so kun gani so yanzu bari mu zaɓi bill ɗin nan misali duk da dai ban san kowane hoto ba ne just pray ba wani abu ba ne ok ok ok ok ok to wannan hoton electricity ne i don't know ba zan yi zoomin ɗin shi ba saboda ban so ku ga details ina ok duk da ina tunanin ba ma nawa ba ne alright so uh, that is that about that so kun ga hoton ya riga da ya canza automatically so zan yi control z domin in mai da shi yadda yake so wannan shi ake kira da wato ainihin change picture reset picture reset picture yana baka dama kai resetting picture din gaba ɗaya ko kuma iya size ɗin kake so yanzu ba mun yi canje canje ba har mun koma mun sa mai art haka zane to muka ce reset picture mun ga ya dawo normal ya goge duk wani editing da muka yi da adjusting da muka yi da sauransu ya dawo normal yanda yake okay so abu na gaba da muke da shi shi ake kira da wato ainihin picture style okay so picture style yana baka dama ka canza wato ainihin frames daban-daban game da hotonka misali a in muka danna akan wannan option din more kenan zai ba mu dama mu sa abubuwa daban-daban frames an ce frame shine edge na wato ainihin hotonka ƙarshen hotonka bakin hoton kenan okay to kun gani kun ga yadda bakin hoton yake dawa kun ga yadda muka samu wannan frame din wannan ana kiran shi da frame a zane okay to za mu iya zaben su kowanne okay kun ga yana cikin zawa So that is what we call a frame. What if we want it to be like this? So, kun gani za ku iya maybe sai ku? Ya kuka ga wannan ne? Wannan shine a channel ɗinmu, okay? <laughs> Alright. So um not just that, you can do a lot of things. Things like this, maybe like that, you get the idea. Sannan a an kaga dama bayan ka yi shi aka maybe moving ɗin can come to this angle like this. mouse ɗin nan is giving me headache wallahi like it kun gani za ka iya juya shi and you click and you turn za ku iya rotating ɗin shi okay so that is that ga wanda maybe ba ku ga abin da ne da kyau ba a saman hoton kuka danna kan hoton a sama akwai wani dan aro sai ka danna sai ka juya shi yadda kake so hagu ko kuma dama zai juya maka shi okay kun na yi 360 yanzu so that is that about uh, ainihin resizing of the picture okay ko kuma wance picture style okay so maybe you can choose any style of your choice maybe this one i think this one is not good okay so now next abin da muke da shi ake kira da picture border to wannan border mun yi border a bidiyon mu na baya border shine wannan outermost line na waje okay so mu ce picture border zaka iya bashi kala yellow ok so so ya kuka gan shi kun ga yadda border din ta dawo ok maybe you can give it no outline babu outline kenan maybe za ka iya kara mai kiba layin kenan ka kara mai wato ainihin kauri ba kiba ba kuɗin kafar ce yes so it's not important so that is that about that uh, the next abu da muke da shi shi ake kira da picture effect don mun yi wannan game da lokacin da muke sa menene kuwa na dan manta a was it a nan tab din ina tunani um, so na dan manta ko ok lokacin da muke cover page ne i think muka yi wannan uh, muka yi picture effect din nan inda muka ce akwai preset akwai shadow akwai reflection duk za ku iya gwadawa ku ga abubuwan da suke yi okay? Eh, so that is that about that maybe reflection wanda zai sama kamar madubi akwai irinta a ƙasa mun yi wannan a bidiyon mu na baya na manta kowane bidiyon ne daga ciki ah, kudan gafarce ne ga reflection kai kamar madubi ya yi reflecting a ƙasa okay so zan yi control z because that is not what we want so picture layout layout shine yanayin yadda kake son picture din ya kasance kana so ka ƙara rubutu a kai kana so ka sa maybe text a ƙasa kenan ko kuma shape din ya kasance wani iri ko kuma like gradation you can choose any of the options that you want okay maybe this maybe that okay that is that about that so um abu na gaba da muke da shi ne ake kira position da kuma text wrap so uh, ga wanda ba su kalla bidiyon mu na baya ba game da position da kuma text wrap mun riga da mun yi bayani cikakke game da text wrap da kuma position i think lokacin da muke saka a uh, wannan so position yana baka dama ka sa wata ainihin yanzu misali ba ga text ba ba ga picture ba so ya kasance muna da rubutu da yawa da yawa so abin da zai faru shine give me a minute sabida dan yi rubutu a ciki all right so Abanazi parishioner let me just grab this text here oh kudanga for chini uh, um, yeah control c to copy na nuna shortcut din so maybe then you control control v v v v dan kara text in ya kasance yana there and control z z ok ok ok ok to now a amfanin wancan wato ainihin wrap text ɗin da kuke gani shine a position zamu ce position muna da align with text muka danna akan wannan za ga cewa zamu iya matsar da hoton nan cikin rubutunmu i think ok so kamar da kuke gani gashi ya riga da ya koma tsakiya zamu iya resizing din shi ok hi yan uwa ku gafarce ni mouse din nan is giving me headache ba karamin headache ba okay so kunga ina resizing din shi so kunga amfanin wato ainihin position kenan so just like uh, text wrap ne shi ma okay so position yana baka dama kamar yadda kuke gani a hoton yana baka dama ka iya sa hoto a tsakiya ko kuma a sama ko kuma a tsakiya a saman ma a tsakiya just like alignment kamar yadda muka yi alignment sana a tsakiya a tsakiyan tsakiya a tsakiyan dama a ƙasan hagu maybe a kasan tsakiya a kasan kuma dama okay so you get the idea kun ga yadda da yake caccanzawa maybe a zumin kana da rubutu da yawa amfanin shi kenan shi kuma wrapping of text kusan abu ɗaya ne da wato ainihin position amma shi kuma text ɗin ne yake moving ba hoton ba okay so kun gani so kun ga yadda yake dawa behind text kun ga yadda wato ainihin effect daban-daban you can go and maybe ku testing da wani abu da kuke so okay za ku fa fahimta in kuka yi shi wato ainihin uh, practically okay so that is that about that sannan a selection pin this one is not important da wannan alignment din mariga da duk munyoyin abubuwan da are not important align center left yy ba su da wato mahimmanci rotate wannan zai baka dama ka juya ka 360 ko 90 degrees ko 270 ko kuma wato ainihin 180 okay so that is that about that maybe flip kungena juya kungende ike juya hoton juya okay so that is what we mean by rotate to the karshe muna da cropping yawwa so cropping yana baka dama kamar yadda na ce za iya rage wa text ɗinka size automatically ta hanyar amfani da wannan abun to a madadin kai haka za iya cropping muka danna akan crop zai tambaye mu ina muke so mai cropping kungani gani za mu iya yankewa ba ma bukatan background kamar yadda na nuna muku a baya maybe in kana so ka cire background din yana ta baka matsala ka iya cropping din shi haka you get the idea okay so uh, <laughs> so ah, abin da ya sa ya ka sai wannan frame din da muka sa ya dan taba shi kaɗan so amma ku fahimci abin da nake so in ci don Allah okay uh, yeah <laughs> oh my god this is very very funny okay um okay so cropping kenan like your cropping zuwa maybe a specific shape okay uh maybe let's see muna so ya dawo kaman triangle so how do you see it okay crop crop to shape maybe you can give it parallelogram uh, ina parallelogram ne let's try cylinder mu gani okay so kun ga ya koma cylinder shape so that is that about that wannan shi ake kira da cropping akwai aspect ratio wannan just like uh, size ne okay based on size so let's try two is to that kun ga yadda ya koma size na okay so aspect ratio maybe landscape ta faɗi kenan okay so ya kuka ga wannan so how do you see that you can do a lot of things with the picture tab okay um yeah so that is that uh, abu na gaba shine size So a madadin ka dinga rage size din manually ta hanyar amfani da wannan arrow key din ka jawo shi maybe uh, like this sai ka ja shi ya ƙara girma you can quickly add or remove the height and width ta wannan ta wannan size wannan na sama shine height wannan na ƙasa shine width zaka iya kana danna wannan arrow din kun ga yana karuwa in kuma ka ga dama ka iya gogewa ka sa 10 cm okay haka zalika fadin ma kun ga ina rage fadin wannan ba tsawon bane fadin ne bari na ƙara again gana ƙara mai that is that about that na'am so uh, wannan kenan game da wato ainihin picture uh, wanda bidiyon ya ɗan yi tsawo kwarai da gaske ina tunanin zan dakata a nan na'am sai yan sha'ala wa duka duka da wannan zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon dan wannan karan ne zuwan ka farko zuwa cikin alɗan mai albarka muna roƙon ka da ka taɓa mana subscribe button ka taɓa mana alamar ƙararrawa dan ka kasance tare da mu a cikin wannan channel mai albarka muna roƙon ku da ku yi like wannan bidiyon ku share ɗin shi zuwa ga yan uwanku abokananku domin su masu amfana idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma mun yi wani kuskure kuka ga kamata ku sanar da mu za ku iya tuntuɓa mu a cikin comment section ɗin wannan bidiyon ko kuma a cikin description na'am da wannan zamu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh peace